tafki wani tafki ne wanda kowane annabi yana da naki a filin hisabi kowane annabi yana da naki alkautara har ma hadisan ingantattu sun tabbatar mana cewa annabawa ya hauna ayyuhun aksar waridan za su ringa alfahari a ranar tashin kiyama wani annabi ne ya fi yawan jama'an da ke zuwa alkautaranta su sha ruwa annabawa za su yi alfahari kowane annabi yana da alkausaranta to cikin hikimar Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkausaransa guda biyu ne kowane annabi yana da alkausara guda amma shi manzon Allah yana da alkausara guda biyu na farko kafin a yi hisabi sannan na biyu bayan an gama hisabi a cikin gidan aljanna annabawa nasu ba a filin hisabi bane gidan aljanna ne shi manzon Allah yana da guda a filin hisabi kuma yana da aljanna alkausaran sabi ne to wannan da ke filin hisabi din wato Allah madaukaki sai wata hikima ɗaya alkausaran da take gidan aljanna tana sama ne can to nan kuma filin hisabi aka saukar wa manzon Allah da alkausara guda to sai aka sa ilimin ta sama mizaji wanda wancan ruwan alkautaran aljannan sai yana zubowa a wannan na filin hisabi mizaji ɗin guda biyu ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana cikin wani hadisi da ke littafin imam muslim sahih muslim hadisin amr bin al-asi annabi ke cewa haudu masiratu shahrin rana in kana so ka zagaya shi to za ka yi tafiyar wata guda wazawa ya su sawa'un sannan kusurwansa hudun nan duka tsawon ɗaya ne in kana so ka zagaya alkautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ka ɗauki wata guda kana tafiya saboda faɗinta manzon Allah ya ce wa ma'uhu abyadu min alwarik ruwan ya fi madara wato farinsa ya fi na madara yace warihuhu atyabu min al sannan kamshin wannan ruwan yafi na turaren al-miski faman shariba minhu duk wanda ya sha wannan ruwa la yazma'u ba'dahu abadan ba zai sakin kici ba har abada ka san filin hisabi za a tsaya shekara dubu arba'in ana jiran Allah ya taho hisabi zai zo ba shekara dubu arba'in dan adam yana jira a gaban a filin hisabi yana jiran Allah madaukaki ya taho ya masa hisabi sannan Allah ya taho a yi nisabi a cikin shekara dubu goma lissafin ya zamo shekara dubu hamsin tsayuwar da za a yi tsayuwa ce mai wuyan gaske Allah ka samu iya mata to al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su tafi wannan tafsi na murzon Allah da ke filin hisabi su sha ruwan to idan mutum ya sha duk tsawon shekarun da za a tsaya filin hisabi din nan zai gunkice sai ya mu nan har abban abin Allah ka tafi taron nan wuta amma akwai mutane biyu da ba za su sha ba duk da yawan kofunan da ke gewayen alkautar nan don mazan Allah ya ce mizanuhu ka nujumi sama yawan ku akwai kofi a ajiye babu wani mudibi don annabi ya ce yawan kofunan da suke kewaye da alkautarin kamar yawan taurarin sama wallahi har bature kuma kai tambaya sai da na rantse bature duk iya ne kyansa zuwa ya fi yawan taurari ba kullum ya saka telescope sai ya gano wata tauraruwar da da can bai san da ita ba kuna bature ya fara binciken sararin samaniya har zuwa yau wallahi bai gano ƙarshen adadin taurari da suke sama ba manzo Allah ya ce to yawan kofunan da ke kewayen alkautaranta yawan taurari ke sama kar ba sai an yi ba ne amma duk da yawan kofunan akwai mutane kamar kashi biyu da ba za su sha wannan ruwan ba kuma kuna cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi dai ya ce waɗanda za su fara zuwa su sha ruwan lokacin da ake filin hisabi mutane sun fara nukusu sai maron allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muhajirai allahu akbar usman bu wallahi tabbatar ma'ani ya yarda da ya yi musu tanarin gidan aljanna saboda su suka taimaki manzon Allah da jinin da dukiyar da dama su rasa rayukan su wani sai tsayuwar wannan musulunci din wallahi ba domin su ba da yanzu dukkan mutum ba musulmai bane kisa Allah ya kawo bayanin su daga na farko har ƙarshe yake wa sabiquna awwaluna min al-awwal min al-hajri wal ansar wal ladina tabi'uhum والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله مدوكتي يكي والسابقون الأولون لن نفرقوا سيفسر من المهاجرين waɗanda suka fara kaura don in za a yi maganar sahabban annabi to na farko muhajirai muhajirai su suka fara imani da annabi muhammad suka karɓi musulunci nan tun annabi yana makka irin su sayyidina abu bakar irin su abu zarri gifari irin su sayyidina umar irin su sayyidina usman irin su abdurrahman bin auf da dama waɗanda su ne suka fara imani da manzon allah to waɗannan da suka yi ƙaura daga makka saboda tsira da addininsu suka koma ethiopia a biki ne da habasha kenan wasu kuma suka koma madina wasu ma suka yi ƙaura sau biyu bayan sun je habasha suka kuma yi ƙaura suka koma madina saboda haka allah in ya tashi magana akan al'ummar annabi muhammad sai ya fara da su sun yi aiki wallahi shi yasa allah ba ma wanda habban nan su ma allah maɗaukaki ya yarda da shi والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم الله يا يردد دمت من دي كوي دي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسيلين حسابي مهاجرين ذا أفارق كرا أتي سوغا توترا كده كشا كبير كبير eh baba ko a lahira sai an fara da babba kafin yau ina muhajirai ku taho su za ku fara shan ruwan alkaukara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai mutane kashi biyu waɗanda ba za su sha ruwan nan ba kuma suna cikin al'ummarsa Anas bin Malik Nana Aisha Abdullah bin Mas'ud Hudayfa al-Yamani Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi sannan da Abubakar as-Siddiq waɗannan dukkan su sun ruwaito daga sallallahu alaihi wasallam kai a takaice sahabban manzon Allah sama da mutum hamsin suka ruwaito wannan hadisi mutum hamsin suka ruwaito wannan hadisi ya guda ma in ya ruwaito ai shi kenan amma sahabbai sama da mutum hamsin suka ruwaito wannan hadisi cikin su ma akwai khulafa urashidina sayyidina abubakar ga sayyidina umar ga sayyidina usman ga sayyidina ali saboda maganar ta wahayi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaridanna alayya nasu min ashabi al-hawba wallahi akwai wasu mutane da za su zo alkausara din nan lokacin da ake kira jama'a ku zo ga ruwa ku sha za su gangaro hatta a ratuhum sai na gane kusurmi na gane yana da alama ta musamman alwala da kake na duk inda kake wankewa a kiyama zai tashi yana haske duk inda kake wankewa hannu fuska kafa da an ganka gurran muhajjilan ga farin fuska da kuma farin kafa da ka ga al'ummar annabi Muhammad zaka gane a filin hisabi shine annabi ya ce idza arabtu don an ce to ga alkausara ta manzon Allah don haka duk wanda ke zama cikin al'ummar annabi Muhammad ya taho ya sha kaga kowa zai gangaro ko Ya ka duba kaga hannunka yana haske fuska na haske ina kai ma shikenan sai ka gangara annabi ya ce har sai na gane su ikhtuli juduni sai ga wasu mala'iku sun taho da sauri sai su sha gaba na su shiga tsakanin waɗannan mutane da alkautaran ku tsaya banda ku mala'ikun ba su nemi izinin manzon Allah ba fa aqulu ni kuma sai in taho ina fushi in ce waɗannan al'umma ta ya za ku tsare su su ba ba ga alama ba hannayensu na haske fuskokinsu da kafafu yaya za ku hana su fa ya yaqulu sai in daga sama wannan amsar Allah da kansa yake badawa su mala'iku sun yi aikinsu ne kawai sai Allah ya ce min la tadri ma ahdathu ba'daka ya kai Muhammad al'ummaka ne amma baka san irin bid'o'in da suka kago ba bayan ka tafi kai tsaye ga yama kowa duk dan bid'a bai shan alkausarin manzon Allah wani hadisi ku na gaya muku sahabban manzon Allah sama da mutum hamsin suka rawaito shi wanda in ka duba littafin muwaɗa ma akwai hadisin Allah ya ce la tadiri ma ahdathu ba'daka baka san irin abin da suka kago bayan ka tafi ba shi yasa annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kago wani abu cikin musulunci to Allah bai karba shi Allah ba amar gwaninta gwaninta sa guda kai yanda ya ce shikenan amma in kai kai to ka zama dan kauɗi na mabai in kai ragi to nan ma kuma kayi koyi da yahudawa bai so baya son kai ƙari baya son kai rai idan aka ce kai sallar magarka a uku to kar kai kankan ba ka je kai raka a hudu kai raka a hudu ko malamin garin ku zai ce ba sallah saboda Allah ba a masa kankan ba ko ba a masa kaudi dole kai yadda Allah ya ce ai Allah madaukaki sai ya ce wa annabi la tajri ma ahdathu ba'daka Ka san irin abin da suka kago bane bayan ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to ku can da su ku can da su ashe har sun iya kago wani abu karantar wanda na basu su bai ishe su ba yanzu suna da hankalin da za su yi kari akan abin da nazo da shi ku tafi can da su ba haula wala quwwata illa billah sannan a ce maka wannan abun bid'a ne har ma kana faɗa da wanda ke gaya ma wanda kokari yake ya tserar da kai daga wata babbar masifa da za ta same ka a kiyama gashi mutum ya tashi fuskan na haske hannu na haske kafafu na haske domin yana alwala yana sallah ba ma fa bai isa ga alkausara ba don kuwa ya yi bid'a saboda har bid'a tana da sharri mai yawan gaske Allah ka tsare mu sun suwaye kuma waɗanda ba su shiga ba sa zuwa ga alkausara bare su sha ruwan kashi na biyu hadisin ka'ab bin ajura qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wata rana manzon Allah ya ce masahabbai hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara shin kun taba jin labarin nan gaba za a samu wasu shugabanni masu fada da sunna kun taba ji ko ku taba ji ba sabai suka ce mun taba ji saboda ka gaya mana ya rasulullah ka gaya mana kafin duniya ta tashi za a samu wasu shugabanni da za su yi fada da wanka kuma musulmi musulmi ne zai tsaya ka'in da na'in shi kokari yake ya ga ya kashe sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fada yake da musulunci gadan gadan manzon Allah ya ce to ba ma su ba ina so ku saurari wannan magana da kyau yana gaya musu habbai faman da khala alaihim wanda ma ya shiga inda waɗannan shugabannin suke fa saddaqahum bi kadhibihim suka yi magana ya gaskanta maganar wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu akan zalunci da suke yi annabi ce to ina ba ku shaida falaita minni wa lastu minhu ba shi ba ni. sai annabi yace wa laysa biwaridin alayya alhauba sannan ba zai ma gangaro alkautara na ba bare ya sha ruwa. ku ji wannan hadisi yana cikin littafin imamu tirmidhi hadisi ingantacce duk wani wanda ke da matsayi na shugabanci yake faɗa da karantarwar manzon Allah to ba a maganarsa shi kai da ka je gurin wannan shugaban har ka yadda ka shiga inda yake yayi magana ka gaskanta magana, ka taimaka mar akan wannan cutan manzon Allah ya ce to yana tabbatar masa habbai wannan mutumin ba ma wancan shugaban ba shi wanda ya taimaka wa shugaban shugaban falaita minni wa lastu minhu ba shi ba ni ba ni ba shi sai manzon Allah ya ce wa laita biwaridin alayya alhauba kuma ba zai gangaro alkausarana ba bare sha ruwa saboda haka duk wani shugaba musulmi da ke fada da sunnar manzon Allah bai shan ruwan alkausara haka kuma duk mutumin da yake taimakon shugabanni masu fada da sunnar manzon Allah shi ma ban shan ruwan alkautara haka malamin da ke fada da sunnonin manzon Allah shi ma ban shan ruwan alkautara duk mutumin da ya yarda da wani malami da ke fada da sunnar manzon Allah shi ma ba shi ba manzon Allah kuma ba manzon Allah ba shi ba kuma zai sha alkautaran manzon Allah ba Allah ka tsare mu wani malami ke cewa أبت نفسي تتوب فما اختيالي إذا برز الإباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصيب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكوب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالجوالي يقول له, له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا أبالي الله كسامنا شمت أن الله اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات hadisai da dama ingantattu sun tabbatar mana yadda siffar firaɗi take da farko manzon Allah ya tabbatar mana cewa firaɗi gada ce kan wutar jahannama wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa tsakanin sirati da kasan jahannama tafiyar shekara saba'in wato in mutum kafar da ya goce ya fada cikin jahannama kafin ya je kasan tafiya ɗin shekara saba'in la hawla wala quwwata illa اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana siradi a dakko mina sha'ar wato gada ce wadda faɗinta to gashi ya fi ta faɗi in ji manzon Allah yanzu gashi ake yana da fadi to gashi ya fi siradi faɗi in ji manzon Allah siriri ne gadan kuma wato goma gashi na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a haddu na saif wanda duk sifofin da in ka duba sahih muslim zaka gani yace kaifin gadan ya fi takobi duk takobin da ka sani to gadan sira'i kaifinsa ya fi na wannan takobin manzon Allah yace na biyar ashaddu hararatin min al jamra ita kanta gadan tana da zafi zafinta kawai babu garwashi a duniyar nan da zaka kwatanta da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu garwashin wuta wanda zaka kwatanta da zafin gadar tiradi ba fa wutan jahannama ba gadan kanta tana da zafi na shida manzon Allah ya ce akwai zabaniyawa wasu manyan mala'iku da Allah maɗaukaki ya halitta suna tsaron wuta suna nan a gefen siraɗi lahum kalalibu suna rike da ƙugiyoyi ƙugiyoyin nan kabiratu wato ƙugiya ce babba kowane mala'ika yake rike da guda maktubun alaihal asma'u sannan a jikin kowace ƙungiya an rubuta sunan wanda za a jefa a matsayin wato in ma azzalimi zai ƙetara kenan to akwai mala'iku na rike da ƙugiya wanda za su shafo shi da shi subhanallah sannan na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mala'iku suna tsaye gefen siradi ka san siradi shine bala'i na ƙarshe da ɗan adam zai fuskanta daga wannan sai aljanna daga wannan faraba ta kare wa musulmi Allah ka sa muna ciki razana da tashin hankali ya ƙare in mutum ya ƙetare siradi sai ake kiranta yawmul istida ranar fallasa ranar fallasa me yasa aka ce mata ranar fallasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a taru a filin hisabi a gama hisabi munafiki duk ya tsira a baka littafin ta hannun dama a ce je ka aljanna fa idza fara nasu ala tarafi sirati sai ga mutane sun taho ga aljanna suna hange sai a buga sirati akan jahannama na da malakun min tahti al'arshi sai ga wani mala'ika daga karkashin al'arshin ubangiji yayi kira duk mutane sai su tsaya mala'ikan zai ce ya fi tsoratar malikin jabbar ya ku halittan Allah mai tilasta a yi ko ba a so ku dakata ta zo a tsaya mala'ikan sai sai ya ce musu juzu ala sirati ba mai shiga aljanna sai ya ƙetare wannan gada wani ya ƙif kullu asimin kuma zalimin kuma duk wani ne saɓon Allah duk wani azalimi iyakansa nan ba zai ƙetara ba abinda mala'ikan zai faɗa kenan ka san taron akwai munafikai taro ne wato wanda an yi shi da munafikai da mutanen kwarai an taho za a tafi aljanna da sai Allah maɗaukaki ya sa siradi munafiki bai shiga aljanna mai saɓon Allah bai shiga aljanna sai an kankare masa zunubai Allah ka gafarta mana Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat mutane na tsayuwa a gaban siradi sai wannan mala'ika ya yi kira aina muhammadun wa ummatuhu ina muhammad da al'ummarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe duk al'ummarsa sai su bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum na farko cikin annabawa da zai ƙetare sirari al'ummarsa ita ce farkon ƙetare sirari kafin duka sauran annabawa in ka duba littafin imamu muslim abu hurairu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa ya tuna muhammadan mutane gashi kowa na rike da littafi an ce je ka aljanna ko har ma ana hira kan hanya haba ai ni nan abin ba a magana tsoro nike ko littafin za a banta hagu to an baka ta dama yanzu gashi ka taho ka tafi aljanna ce ku dakata ba mai shiga aljanna sai ya ketare wannan gada al'ummar annabi fa ya tuna muhammadan sai su taho gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai to ya rasulullah ashe kuma fa akwai sauran rigima a gaban mu ga wata gada kuma sai mun ketara ya annabi ya ce i kwarai ba a shiga aljanna sai an ketara sirati to sai a tsaya kuma ana jiran Allah ya ba da izini sannan a ketara gada sai Allah ya ce a ketara kuma sannan a ketara manzon Allah ce wa tursalul amanatu war rahim sai a kawo amana a ajiye ta gefen dama na sirati a kawo zumunci a ajiye shi gefen hagu na sirati fa kuma ni jambatan sirati ga amana dama ga zumunci a hagu yaminan wa shimalan fa yu'zanu lahum sannan sai mala'ika yake to Muhammad da kai da al'umar ka sai ku ketara yana faɗin wannan magana sai Allah ya buga wani duhu wanda ba a taɓa yin irinsa ba cikin duniya duk inda alamar haske yake za a ɗauki zulumatun shadidatu duhu mai tsananin gaske ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai keta rasirati da al'ummarsa kuma ga duhu annabi qa'imun ala sirati yad'u ka duba littafin muslim manzon Allah ya ce shi annabi zai tsaya kan siratin yana ta addu'a rabbi sallim sallim ya ubangiji ka kubutar da mu wannan masifa lallai ta kai iyaka to ba ma shi kadai ba in ka duba littafin bukhari kitabu raqaq yace wannan addu'a ce ta annabawa ba baki ɗayan su duk wani annabi addu'an da yake shine rabbi sallim ya ubangiji ka kubutar da bai ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da mu ga amana dama ga zumunci hagu amana sai ta ba da shaida ka ketara zumunci sai ya ba da shaida ka ketara to fa mafi amana bai ketara sirati me yanke zumunci shi ma bai ketara sirati la haula wala quwwata illa billah ya Allah ka samu cika da imani ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتكونوا أماناتكم وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وبر أمانة إتشكي ودى تشكي تسكانك كده الله مدوكي كما دوان ديكي ya ci توبا amana to ba duk wanda ya ci amanar Allah to amanar ɗan adam ai na fila ce sifa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu Allah war rasula kar ku ci amanar Allah kar ku ci amanar manzon Allah idan kuka ci amanar Allah da ta manzon Allah wa takunu kun to duk amanar da aka ba ku za ku duk wanda ya ci amanar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka yi mamaki ya ci wata amana to ga amana ta Allah maɗaukaki ga amana da ke tsakanin mu in mutum ya ci amana bai iya targa da sirabi to sannan kuma ga zumunci wadda ka san mafi girman barna a duniya shine yanke zumunci don Allah yake fa hal asaitum an inta wallaitum an tufsidu fil ardi fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah yake fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi yanzu shin kuna zato za ku tsira ku dinga barna a duniya in ji Allah wa tuqatti'u arhamakum kuka dinga yanke zumuntanku kuka dinga yanke zumuntanku yanzu za ku tsira Allah ya ce to ulaika la'alahumullah waɗanda ke yanke zumunta da gangan su ɓata masu bata zumunci dan yanke zumunci da ɓata zumunci wasu abubuwa ne daban-daban akwai wanda ma shi zai hana ka da zumunci hana ka zai yi ka sada zumuncin dan uwanka Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne fa waɗanda Allah ya tsine mu fa asammahum don haka ya kurmantar da su wa a'ama absarahum ya toshe idanunsu ya kange musu gani Allah ka saba mu bane Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ka samu cika da imani in ka duba littafin Imam Muslim hadisi na 315 ko sahih ibn hibban hadisi na 7422 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hun fi zulmati dunal jisr mutane suna cikin wani duhu kafin a haugada kuma man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai bashi haske ba a wannan guri to ba shi da haske jama'a mutu ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana laifukan mu يسا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير كما قلت الله أكبر Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba ga Allah kyakkyawan tuba Allah ka samu iya tuba wannan kalma taubatan nasuha malamai sai da suka kasa fahimtar su har kashi ashirin da bakwai akan fasaranta yaya kyakkyawan tuba take to wannan wata magana ce daban Allah ka samu kyakkyawan tuba A asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum akwai fatan ubangiji zai kankare muku laifukanku duk laifukanku Allah zai kankare muku man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah ya shigar da ku gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin ku yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu ranar da Allah bai kunyata annabi da ko masu imani ranar da za a hau gadan siraji Allah ban kunyata annabi Muhammad Allah ba zai kunyata shi ba to ba ma shi kadai ba na amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani tare da annabi Muhammad su ma Allah ban kunyata su Allah ka sa muna ci ga duhu nan an saukar idza akhraja yadahu lam yakad yaraha in mutum ya daga hannunsa bai ma kusan ganin hannun kusa duhu ne wato irin wanda Allah maɗaukaki bai taɓa turo ma ɗan adam ba sai Allah ya saukar da shi a filin hisabi kafin a haukan da sirabi to Allah ya ce mana yas'a nuruhum nuruhum yas'a baina aydihim Allah sai ya ba mu masu imani haske ikhlasi da ke cikin zuciya lokacin kuma sai ya fito waje kaga lokacin da aka tashi filin hisabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ka gan duk inda ka ga wani daga cikinta za ka gane wannan mutumin musulmi ne saboda fuskarsa tana haske hannunsa yana haske kafafunsa na haske duk wani wanda ke sallah zai tashi a kiyama haka wannan babu shakka mutumin banza mutumin kirki in dai musulmi ne to zai tashi a wannan siffa to shi kenan an gama hisabi an baka littafi an ce je ka aljanna an taho ana tafiya ina ce alwala waje ake wankewa ko ana wanke zuciya waje ake wankewa alwala kana wanke hannu ne ka wanke fuska ka wanke kafafu ko zuciyar fa waye santa ka san kuma aiki biyu ke kan musulmi ya gyara zuciyansa ya gyara gabar jikinsa bi ma'ana ka yi ikhlasi ya zamanto ibadar da kai baka yi da wata manufa ba illa kawai don Allah sannan zahiri ka yi aikin nan daidai karantarwan annabi Muhammad inna Allah ta'ala la yaqbalu min al'amali illa ma kana khalisan sawaban Allah bai kan aiki ce wanda aka yi shi daidai karantar annabi Muhammad sannan kuma a zuci an tsarkake niyya sai ta aka ce innamal a'malu binniyat to yanzu a filin hisabi jikin musulmai ya yi haske ana zuwa za a hau raɗi, sai Allah ya saukar da duhu baki ɗaya hasken ya bace yanzu na zucin ake son gani ba ka yi sallah ba to wancan batun sallah ya wuce ai amma hisabi ko ikhlasin ka yanzu shi zai haska ma hanya ka tsarkakar zuciya ita ce mai haska hanya to nan gurin ake barin munafiki in ka yi wa'azi in fara da malamai da wata manufa kai ka don Allah idan ka ɗauki dukiya ka gina masallaci ko makaranta da wace manufa ka yi don Allah ka yi ko don a ce wani ainihin taimako ne duk garin nan ba irinsa ko to ikhlasin nan shine wanda Allah maɗaukaki yake bukata a ƙarshe kafin ka shiga aljanna domin da ka ƙetare sirati sai gidan aljanna yanzu ne ikhlasi zai yi aiki Allah ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim haske sai ya fito ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba da kuma dama domin dama aljanna ce to ga haske kai an sa irin wannan duhu gaban ka ya faɗi an ce a hau gada kuma tsakanin gadan da kasan jahannama tafiyan shekara saba'in gaban ka na faduwa sai kaga kuma fitila ga ta nan kawai a gaban ka gaban ka na haske yana ce sai ka ringa addu'a kamar kai ne fa a cikin duhu kana da toci ko ka ringa addu'a to wannan ko gulab din ya mutu kafin da yin isa ko kuma batir din dama ya tsufa ko sai ka kara da addu'a ya kuluna da annabin da al'ummar sa gaba ɗaya su kama addu'a rabbana atmin lana nurana ya ubangiji to ga haske ya Allah ka sa wannan haske ya tabbata har dai mun ƙetare gadan nan ko gafir lana Allah mun san wannan hasken fa ba aikin mu bane ka daɗa gafarta mana waɗancan abubuwan da aka yafe don Allah a manta su innaka ala kulli shay'in qadir dan duk kana iya waɗannan ya ubangiji kuma mutum yana wannan addu'an fa Allah ka sa wannan haske ya har da iketa kuma waɗancan laifuka waɗanda jama'a ba zani ba domin ka san akwai wasu laifuka da ba a maka magana ba an zo filin hisabi kai kaza kai kaza ya ka tare guda aka baka littafi ka kama tafiya oh ashe Allah da yana mantuwa to na taɓa yin kaza fa amma ba a gaya min ba to irin wannan laifin sai ka fara tunanin sa akan sirati kai ya ubangi ko wancan din nan za a tuna wa gafir lana ya Allah ka gafarta mana baka san sutura Allah ya maka ba dama can sutura ce Allah madaukaki ya ma Allah ka samu cika da imani in ka duba al-kabir na Imam Tabrani hadisi na 9763 ka duba sharh al-aqidah at-tahawiyya wanda bin baz ya mata aliki Allah ya ji kansa shi da albani Allah ya gafarta mu mujallal na biyu shafi na 227 waɗannan malamai biyu duka suka ce wannan hadisi ingantacce abdullahi bin mas'ud ya ce wa yu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim mutane za a ba su haske ne gwargwadon aikin su ayyuka kai kanka ka sani wani ya fi ka yawan sallah ko amma sadaka ne wani ya fi ka yawa to gwargwadon aikin ka gwargwadon hasken da zai da zai haska maka hanya Fa faminhum man yu'ta nurahu misla al-jabal bayna yadayhi akwai wanda za a bashi haske yana kamar dutse a gabansa wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa zalika akwai wanda haskensa ma ya dare na dutse manzon Allah ya ce wa minhum man yu'ta nuruhu mithla nakhlati bi yaminihi wani kuma haskensa kamar bishiyar dabino ne tsawanta wa minhum man yu'ta duna zalika bi yaminihi wani kuma hasken ya kasa haka hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi wanda haskensa ya fi kankanta shi ne wanda iyakar babban yatsansa ke haske ya zai umarratan wa ya tsafa umarratan wani lokaci sai ya kama can sai ya mutu can sai ya kama can sai ya mutu idan a ba a kaddama kadamahu lokacin da ya kama din sai ya dauki kafa sai ya dora a gaba wa idan a tsafa idan ya mutu kama sai ya ce to bari tsaya eh, sai ya sake haske lokacin da aka ba ma kowa haske sannan sai mala'ika ya ce in bu ala qadari nurikum ku tafi a bisa gwargwadon hasken ku idan hasken nan ya kai ka har ƙarshe da sai ka gode ma Allah ka haula wala quwwata illa billah mutum ya yayi sallah yi wa'azi ya yi zakka yi taimaki addini yi duk aikin kwarai ya duba sai bai ga haske ba sai ya daga kansa sama ya rabbi lima za a bafa ta bi dan me kuma ya ubangiji yanzu ka jinkirta min nawa hasken tuntuni aka ba ma wane da wane haske ni har yanzu ina cikin duhu sai ya yi tambaya ni ne fa nake ta salloli nake sharan masallaci a ni ladan ne liman Ko ni ne wa'azi ne na gina makarantu kaza na yi kaza da kaza amma kuma a ce kamar wane ya samu haske ni har yanzu fa sai Allah ya ce masa lam abta'u bika ma abta'a bika amaluka ya kai dan adam ban jinkirta haskenka ba kai ne ka jinkirta ma kanka haske yasa wani hadisi yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa bai kai ya samu abu ba yan uwansa ba su iya samar masa shi wannan hasken tun da baka samu ba a filin hisabi to yan uwanka fa ba su baka sai ani ban jinkirta maka haske ba ya kai bawan Allah kai ka jinkirta ma kanka hasken domin duk abin da kai kayi shi na dauriya ba kai don Allah ba nan kuwa filin hisabi ikhlasi shi yake haskaka hanya اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات to wani zai ƙetare sira ɗin nan kamar ƙittawan ido ya Allah ka sa ina ciki ko har da ku na kowa ba sai ya nashi addu'an ba ƙiftawan ido wani ya ƙetara ka san akwai wata magana da da irin malaman turmi kuke cewa ko yan acaba ke wai in kai sadakan ko in kai kiwon kyanwa ne duka haukanta ko ragon ka na layya ya duk ƙarya ne ba kyanwa a sira'i ba rago mutum shi yake ƙetarawa da kansa manzon Allah ya ce wani zai ketara sira'i kamar ƙiftawan ido na biyu kamar walƙiya na uku kamar guguwa na hudu kamar gajimare na biyar kamar tafiyan tsuntsu mazan Allah ya ce na shida kamar gudun doki wani kuma kamar gudun raƙumi wani kuma kamar yadda mutum ke tafiya wani ma yadda kasan yaro yake rarrafe haka zai tafi a kan sirati akwai wanda zai ɗauki shekara dubu sannan ya ƙetare sirati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu akwai wanda zai ɗauki kuma kasawan haka na ƙarshe shine wanda ke ja da jiki yana ja da ƙirjinsa mazan Allah ya ce ta jirru yadun wa ta'allaqu yadun idan ya makal hannu guda sai kafa ya salube ya yi tare su ya yi ƙoƙari ya hauro wa ta jirru wata wa ta'allaka wani lokaci ma hannaye nasa duk sai su kubuce sai ya makale da kafansa iƙiƙaƙa wa tusibu buhun naru can in lokacin da ya goce din nan sai wuta ta shafi gefen jikinsa sai maza ya komo ya rataye hannunsa fa ya kalli na manzon Allah ya ce to duk dai har mutanen kwarai su ketara fa kala khalasu lokacin da suke suka ketara wannan mutumin ya saura yana ketarawa shi kuma sai ce alhamdulillah kai gashi ko ina ya fitarke ba a jikinsa duk da haka da ya ketara لقد أعطاني الله ما لم yu'ti ahadan Allah ya mun kyautan da bai taɓa yi maɗan adam ba da iz an najani min ha ba'a da izar aikawa domin ko ya tsere da ni bayan na gani na gani amma na kubuta gaya min wanda ya ga irin wannan ya kubuta masa ba wanda ya samu kyauta iri na duk wanda ya ƙetare siradi to sai ya ce alhamdulillahi alladhi najjana minka ba'a da an aranaka laqad a'tana Allahu ma lam yu'ta ahada dan babu kyautan da Allah ya ma dan adam irin ya ƙetare siradi babu ita duk kyautar da Allah ya ma duniya za ka bata nan idan a filin hisabi ka sha ruwan alkautara ba ka ƙetare aljanna ba aikin banza ne in an baka littafin ka ta hannun dama ba ka ƙetare sirai ba aikin banza ne ko kuma an sa ka inuwan al'arshi lokacin da ake hisabi lokacin da rana ke gasa kawunan mutane amma kuma duk da haka ba ka ƙetare sirai ba aikin banza ne kyauta mafi girma ita ce mutum ya ƙetare wannan gada Allah ka samu ƙetara اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ففي الله يتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الله هنا بام الأباري يتي يوم والنرانا ترى المؤمنين ذاك كما في إيماني مذا والمؤمنات كما في إيماني ماتا أغنم قرن بأسي مذا كويبا كرماتا mutanen kwarai da matan kwarai yas'anuhum bayna aydihim wa bi aymanihim hasken suna tafiya ta dama da gaban su Allah ka samu da ciki suna cikin tafiya kaga addu'an da suke da ko annabi na rabbi sallim sallim su kuma suna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana ya Allah ka cika mana haske har mu ketara gaban suna faduwa suna cikin razana sai mala'iku da suke ket don akwai mala'iku a can ketare mala'ikun kuma sai suna musu suna su suna musu magana bushira kuma yau ma albishirinku ba a hankali kar ka samu ɗin ka fada jannati ga gidajen aljanna ta jirin yin tahta al anharu wanda ƙoramu ke gudana karkashin su kar ku damu ku zo a hankali ku ƙetara khalidi na fiha in kun shiga za ku dawoma har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma mala'ika shi yake rarrashin musulmin kwarai ya tafi a hankali ya ƙetare siraɗi ga gidan aljanna to su waɗancan munafikai fa da ba su da ikhlasi Allah yake yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu munafiquna wal munafiqatu وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وباب يناديهم من قبلهم عذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله كسامك كريم Allah ya ce yau mai yakunul munafiku na wal munafikatu su kuwa munafikai maza da mata to munafiki namiji ko mace ga shi nan sun tsaya gaban su raɗi babu haske sun jira sun jira ko kuwa hasken daga baya zai zo ne bai zo ba har ma tawagar mutanen kwarai ta tafi so suka ga dai alamar batir ɗin nasu baya da ƙarfi ba hasken kuma ga masu haske za su yi nita ƙarshe kai yau mai ƙulun wani munafi munafiqatu lila zina a mace ma waɗancan in ku jira mu hasken namu ya ki zuwa don Allah ku jira mu mu bi naku nattabis min nurikum mu yi amfani da hasken naku mu tara duka mu shiga aljanna ku ka san mutumin kwarai baya ruwa. mutanen kwarai din nan da suka riga suka hau gadon siraɗi har ma za su dakata saboda munafikai su zo a haɗu a tafi ina sai mala'iku can kuma su ce irji'u a ku koma ba sai mala'iku su ce a ku koma bayan ku fanta sunuran ku je ku nemi hasken domin hasken a baya ake samu wannan magana ta aridun ce wato ma'arif ce kamar misali mala'iku suka ce ku koma baya za ku samu hasken kaga za su ɗauka za su komo baya ne ko ba su san bayan da ake nufi duniya ne ba ai daga duniya aka samu wannan hasken suna juyawa don su samu haske faddori ba bai hundi bisurin sai aka buga wani kabo tsakanin su wani irin kabo ne ba na blog ba kabo ne shamaki na haske lahu babun batin hufihin rahmatu wa zahiruhu min qibalihi azab ta ciki can rahama ce amma ta waje nan azaba ce saboda haka da zaran sun kun karo inda waɗannan mutanen ƙwarai suke sai su ji wata azaba ba yadda za a yi su zo kusa da su sai su tsaya a can suna yunaduna sun suna kiran su alam na kuma akun ashe da can ba ma tare a duniya muna sallah wuri guda muna wa'azi wuri guda muna kaza muna kaza muna kaza mu ne ahlus sunna kalu bala sai mutanen kwarai su ce haka ne muna sallah wuri guda muna duk ayyukan addini wuri guda walakin na kun fasamtum anfusakum sai da ku kun fitini kawunan ku bi ta'khiril khairi shine kun jinkirta wa kanku alheri wa tarabbastum sannan rayuwar ku gaba